حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دا بيرغ وتامي الفرما وتر رمضان هجرا منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo sha biyar ga watan tara dubu biyu da tara من أنا a سورة الزمر سورة sura ta talatin da tara za mu tashi aya ta arba'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تذكرون وانا زي شقاء الدين daga ina دقائنا دقائنا ككي ها kagarwa Kagarwa. ce ko gari kagarwa to kana so zaka shiga addinin musulunci to barin kai ka aminta za ka shiga ko wani ya matsa maka dole ka gamsu da kanka ba wanda ya maka dole to bari gaya maka kalman da ake shiga addinin musulunci da ita in fassara maka abin da ta ƙunsa in ka aminta ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah illallah la wa ashhadu أن محمدا رسول الله kace larabci ne yanzu ka karanta da shi zan fassara ma in ka amince abinda da kalmar take nufi to ka zama musulmi ka ce daga yau na shaida ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda da wannan kuma kace ce ka yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu da alƙur'ani ya shiryar da mutane manzan Allah ne ka yadda to yaddarka da amincewarka ya mai da kai musulmi me sunanka Abdurrahman a to shikenan ai ai Abdurrahman babban suna ne ha annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafi alherin suna shine Abdullahi ko Abdurrahman a Abdurrahman tunda ka shigo addinin musulunci da wani addini kake to yanzu ka da addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kanka waɗanda za a yi maka bayanin su ga 'yan kwamitinmu na a kusa da kai abubuwan akwai na yanzu yanzu abdurrahman wanda suka hau kanka wanda za ka yanzu ka ci gaba da ibadu da muke yi tare wanda daga ciki za su je su maka bayanin abubuwan da za ka yanzu sannan akwai abubuwan da suka hau kanka kuma waɗanda su kuma na ilimi ne da karantarwa da haka za su rubuta sunanka cikin waɗanda za su za cikin makaranta don ka dinga zuwa kana karatu ka san addinin da ka shiga ilmance a karance da muna mune maka barka da zuwa abdurrahman zuwa ga addinin musulunci allah maka albarka ya tabbatar da kai yan kwamiti kuma ga shi nan sai ku ci gaba da masa bayani ba allah ta'ala ya ce allahu allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaɗaita a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da siffofinsa ya tawaffal anfusa shine wanda yake kashe rayuka hina ha a lokacin mutuwa lokacin da ɗan adam zai mutu lokacin da zai koma zuwa ga Allah Allah ta'ala ne yake ɗaukar ransa to ya zami da ayoyi kuma kusan guda uku in an haɗa da wannan wata ayar ta ce ƙul ya malakul mautin lazi wakila bikum ka ce mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi shi ne yake ɗaukar rayukanku kun ga a can Allah ya ce mala'ika ke ɗaukar rai wani gurin ya ce hatta iza ja a kumul mautu tawaffadhu rusuluna wa hum la yufarritun har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayanku sai jakadunmu su ɗauki ransa su ba sa jira ba sa sakaci da lokaci ya yi sakan guda ba zai ƙaru a lokacin da Allah ya rubuta maka ba to nan kuma Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa Allah ne da kansa yake ɗaukar rai to sai malamai suka ce ya zami jam'i tsakanin waɗannan ayoyi guda uku walau in min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira me ake nufi da Allah ke ɗaukar rai Allah shi ya umarni a ɗauki rai don haka za a iya dangana masa da shi yake ɗauka kamar yadda ake cewa gwamna wane ne ya ce ya gina kaza ba na nufin shi ya tuɓe je gina ba ko shi ya jagoranta ya umarni ya sa aka gina kun ga wannan sai a dangana ginin gare shi to shine ma'anan Allah shi ke sawa a ɗauka shi yasa can aka ce qul tawaffakum malakul mauti saboda mala'ikan mutuwa baya ɗauka sai da me sai da izinin Allah ta'ala don haka Allah shin da shi ya sa a ɗauka za a iya dangana cewa shi ya ɗauka can kuma da aka ce hatta iza ja a ahadakumul mautu tawaffadhu rusuluna rusul manzannin da suke zuwa ɗaukar rai shi mala'ikan mutuwa yakan taho da tawaga ne na mala'iku wannan tawagan na mala'iku da suke masa rakiya su ne Allah ya dunkule su yace su ma masu ɗaukar rai ne shine ma'anan can manzanni ke ɗauka can mala'ikan mutuwa ke ɗauka can kuma Allah ke ɗauka shi mai sawa a ɗauka ɗin Allah sai aka ce shi yake ɗauka shi wanda yake ɗauka da izinin Allah a can shi yake ɗauka sannan wanda suke masa rakiya a ɗauka tare sai aka ce su ma suna ɗauka ne ma'anan waɗannan ayoyi guda uku hina ha a lokacin mutuwarta idan ajalin mutum ya ƙare kwanakinsa ya ƙare rayuwarsa ta ƙare numfashinsa ya ƙare motsinsa ya ƙare maganarsa ta ƙare sai Allah ta'ala ce a ɗauko ransa wallati lam tamut da kuma wacce ba ta mutuwa fi manamiha a cikin baccinta baccin da muke ma ana kiransa mutuwa wa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari Allah ta'ala shine wanda yake kashe ku da daddare bacci ya tawaffa ya bil laili wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari ya kuma sa abin da kuke tattalawa da rana ya kuma san shi yake ɗaukar ranku da wa ibrahim allazi waffa tawaffi dama ba yana nufin sai mutuwa ba bacci ma ana kiransa tawaffi isa imam al-qurtubi yace a wannan aya an yi bayanin cewa ɗaukar rai kashi biyu akwai ɗaukar rai shine mutuwa akwai gajeren ɗaukar rai shine bacci kawai bacci ya yi kama mutuwa ya wani a kansa bai sani ba saboda ya shiga wani yanayi to haka nan kuma ya yi dogon bacci kenan ko gajeren bacci shine wanda za ka farka dogon bacci kuma shine wanda ba za ka farka ba sai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya gaya mana nau'i biyu na mutuwa ɗin mutuwan ɗaukar rai gaba ɗaya da kuma mutuwan bacci wanda Allah ya kira shi shi ma mutuwa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahatum bin nahari wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati sai Allah ya rike wacce qada alaiha al-mauta ya zartan mata da hukuncin mutuwa falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata alqada dama yana nufin cikawa wa qudiya al an cika al'amari fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil arzi. kun ga duk a nan ya zo da wa qada Allah ta abudu illa iyyahu qada yana nufin nan cikawa wacce Allah ya cika mata mutuwa ajalinta ya yi sai in riƙe ta ba za ta dawo ba sai ka ji ana yanzu nan ya kwanta Allah sarki ya wuce bai farka ba a zo ana girgiza mutum ya tafi wani ya tashi bai koma ba wani ya kwanta bai tashi ba wani ya shiga bai fito ba wani ya fito bai shiga ba wani ya tafi bai dawo ba wani ya dawo bai koma ba wani ya shiru ba zai ƙara magana ba sai a lahira wani ya magana sai dai ya shiru a lahira wani ya ci bai sha ba ya mutu wani ya sha kafin ya ci ya mutu wani yana tsaye ya mutu wani yana zaune ya mutu wani yana kwance ya mutu wani a sujjada ya mutu wani a ruku'u ya mutu wani yana tukin mota ya mutu wani yana kuka ya mutu wani yana dariya ya mutu wani ya so ya mutu wani bai so ya mutu ba kullu nafsin za'iqatil maut duk wata rai sai ta ɗanɗana mutuwa kullu man alaiha fan duk abin da ke kan duniya sai ya ƙare kullu shay'in halikun illa wajaha. duk wani abu mai motsi sai ajalinsa ya yi ya mutu ko yana so ko baya so ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya gamsu ko bai gamsu ba ko ya shirya tafiya ko bai shirya ba mai bin Allah ne ko mai saɓan Allah ne lokaci kawai ake jira Allah ya sa mu cika da imani wa yursilul ukhra sai Allah ya saki ɗayar wacce lokacin ajalinta bai ba ila ajalin musamman zuwa ga lokaci abin ambato shine zuwa karewan ajalinsu da karewan kwanakinsu a duniya da kowa zai shigo duniya mun ce ya shigo da littafi uku bayi umaru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'idun littafi uku kenan littafi na karfo na farko bi katbi rizqihi me zaka ci me zaka sha me zaka samu Mai za ka rasa duk an rubuta wannan gaba gabaki ɗaya lita nawa za ka sha ta ruwa buhu nawa za ka ci na abinci lita nawa za ka sha ta mai duk Allah ya rubuta wannan arzikinka gabaki ɗaya bi katib rizqihi wa ajalihi an rubuta shekara nawa za ka yi a duniya da wata nawa da sati nawa ko da mako nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa kuma a ina kuma me sababi duk an rubuta waɗannan abubuwan kawai mu muna bin layin abin da Allah ya tsara ni. ila ajalin musamma inna fi zalika lalle a cikin wannan tsari na Allah ta'ala la'ayatin akwai ayoyi waɗanda suke shar'i kauniya wanda suke nuna cikar Allah ta'ala a cikin rububiyarsa cewa ashe shi kadai yayi halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta amma waɗannan ayoyi sun kasance kaumin ga mutane ya tafakkaruna da suke da tunani ya tafakkaruna mira tafakkur wanda yake tuntuntuni yake hangen nesa tunani nema ne a tazakkur kuma tunawa ne abinda ka san shi ka manta shi ake kira tazakkur abinda baka san shi ba kwata-kwata shi ake kira tafakkur da haka at-tafakkuru talabun wa wujudun sai kana da abu kake tazakkurinsa amma ba ka da shi tafakkur ake a kansa Wai tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila na'am أم اتخذوا من دون الله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون الله تعالى أم اتخذوا ko sun min dunillahi wani Allah shufa'a masu nema musu alfarma da ceto a gaban Allah ranar alkiyama suna jin akwai wani da ya isa ya nema musu alfarma a gaban Allah in ba Allah ne ya bashi izini ba akwai ceto kashi biyu ranar alkiyama akwai ceton da Allah ya tabbatar za a yi shi akwai ceton da Allah ya kore ba za a yi shi ba ceton da Allah ta'ala ya tabbatar za a yi shi shine wanda ya cika sharuɗa guda uku na farko ridahu an shafe sai Allah ya yadda da mai yin ceton ridahu anil mashfu sai ya yadda da wanda za a wa ceton iznuhu ta'ala sai Allah ya ba da izini to in wannan sharaɗin suka cika guda uku to ceto ya tabbata na farko a yi shi da izinin Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dogon hadisi da za a je wajen annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kowa abin ya ce a'a ƙarshe a zojen wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi ai ba ce zai ku taho na ce ku ba sai ya tafi gaban Allah yana kirari yana yabo yana wa Allah jinjina da girmamawa ya je ya faɗi gaban Allah ya sujjada sai Allah ya ce masa irfa ra'asaka wasal tu'ta washfa shaffa wanda ita ake kira ash-shafa'atul kubra babban ceton kenan da Allah ta'ala zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ceto na biyu Allah zai ba shi ceton buɗe ƙofar aljanna domin aljannan ma a rufe take sai manzon Allah sallallahu alaihi ya je ya kwankwasa ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu muhammadu fa yaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka in annabi ya kwankwasa kofar aljanna sallallahu alaihi wasallama sai mala'ikan ya ce wane ne sai ya ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai ce kai aka yi umarni in buɗewa kada in buɗewa wani kafin zuwanka to wannan ma ceto ne don baka isa kai ka kwankwasa a buɗe ma ba na uku ceto a cikin aljannar akwai wanda gidansa a ƙasa yake amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema masa alfarma Allah ya bada alfarma a ƙara masa matsayi ya koma sama kaga ƙarin daraja a cikin aljanna ceton daga mauƙif ceton shiga aljanna ceton ƙara darajar wasu a cikin aljanna sai ceton fito da wasu masu kaba'ira waɗanda bai kai shirka ba daga cikin wuta waɗanda ake kiransu jahannami yuna wanda za a fito da su daga wuta a da su aljanna wata mata zo za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina kike to kin zo za ki shiga addinin musulunci ke kika gamsu da kanki kika zo ko ko wani ya matsa miki ya ce dole sai kin musulunta kika yarda da addinin musulunci kike so ki shiga to bari gaya miki kalmar da ƙudire yake mai da mutum musulmin kin aminta to kin zama musulmanan take ashhadu الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا abin da kika ce baiwa Allah kin ce daga yau kin shaida ba wanda za a kaɗaita da bauta sai Allah ta'ala shi kaɗai ba za a bauta wa kowa ba sai shi kin yarda da haka kin ce kuma kin yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu da alƙur'ani manzon Allah ne don ya shiryar da mutane kin yadda to in yaddanki da wannan da amincewarki da shi ya mai da ke ɗaya daga cikin musulmi me sunanki ya sunanki dabora to wannan sunan sai an canza miki shi wani suna kamata a sa miki cikin sunayen musulmi da kike ji Maryam ta ce maimakon da bora a dinga kiranta Maryam to Maryam kin zaɓo suna mai daraja ita ce mafiya annabi Isa kuma annabi Isa annabin Allah ne manzon Allah ne ba ɗan Allah bane, mutane biyu suka wa annabi Isa jafa'i Yahudu suka dangana babarsa ga zina su kuma kirista suka ce ɗan Allah ne to duka biyun ba su daidai ba wanda yace ce ɗan zina ne ƙarya yake wanda yace ce ɗan Allah ne ƙarya yake Allah ya ce ba annabinsa ne bawansa ne kamar yadda annabi Musa annabi Isa annabi Haruna annabi Isma'ila annabi Ishaqa duk annabawan Allah ɗin nan da Allah ya faɗa shi ma annabin Allah ne don haka daga yau za a dinga kiranki Maryam kin ga Maryam mace ce mai daraja wanda sunanta ya zo a cikin alkur'ani sau talatin da hudu har akwai sura mai suna suratu maryam da haka maryam kin shigo addinin musulunci akwai haƙoƙi da suka hau kanki waɗanda za a sanar da ke yanzu yanzu da kuma waɗanda za a karantar da ke don ki fahimci addinin musulunci a karance muna miki fatan alheri Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci da 'yan kwamitin mu nan kusa da ke za su je su miki bayanin abin da ya hau kanki yanzu yanzu da kuma abin da za su koya miki a tsawon lokaci saboda akwai makaranta musamman da aka tanada don ba da ilimi muna miki fatan alheri Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci kuma ya sa miki albarka shine ceto na uku shine fito da waɗannan daga jahannama ceto na biyar shine sassauta wa wasu ‘yan wuta azaba a fidda su daga ƙasan wuta a dawo da su samanta wannan ji ceto ne guda takwas wanda yake banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awalau kanu Allah ce ka tambaye su awalau kanu yanzu ko da sun kasance la yamlikuna shai'an. yanzu kwa mu ceto a gurin wani Allah ko da sun kasance la na shay'an basu mallaki komai ba wala ya nuna kuma ko da ba su hankaltar cewa wato ba ku bautar da kuke musu su ma san kuna bauta musu ba wato anan Allah ya kore abu biyu na farko su waɗanda ake bauta din nan ba ma sa hankalta ana bauta musu saboda daskararru ne shi yasa da annabi Ibrahim ya kakkarya su ba abin da ya faru sai dai su masu su ne suka ɗau mataki amma su gumakan ba su ɗau mataki ba kaga kenan ba su san ana bauta musu ba shi yasa ya ce a fata abuduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ce ba ku da hankali ne kun ga ashe su ne suke kare su kuma sannan la na shay'an ba abinda suka mallaka ba wani abu nasu wala nuna ko ba sa hankaltar cewa ana bauta musu kul to kama ba su amsa lillahi shafa'atu ceto duka ya tabbata lillahi ga Allah jami'an gaba daya ceto na Allah ne gaba ɗaya sai wanda ya ga dama ya bawa shi yasa ka roƙi Allah ya saka ka cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila annar ite haƙiƙa alqur'ani mai ceto ne abun bawa ceto kuma lauya ne da ake gasgata shi wanda ya sanya alƙur'ani a gaba ƙur'ani zai masa jagoranci zuwa ga aljanna wanda ya sanya ƙur'ani a baya ƙur'ani zai tankaɗa shi zuwa ga wuta to shine ma'anan man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila an-nari lahu mulku samawati mulkin samai ya tabbata ga Allah subhanahu ta’ala shi kadai shi kadai ne mai mulkin sammai wal mulkin ƙasa ma ya tabbata ga Allah ta'ala shi kadai wa ilaihi turja'una kuma gare shi kadai za ku koma ma'ana ga Allah ta'ala kadai za a koma shine wanda yake wato yin hukunci tsakanin mutane man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalika فلا يلومن إلا نفسه نعم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله إذا أكا أنبت الله وحده شي كأي أكا أبوتا وألا شي كأي kada a haɗa shi da abokin tarayya ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati sai zukatan waɗanda ba su imani da ranar lahira ba ta takura ta ƙuntata ta tsananta su ji zafi cewa dan me za a ce a kaɗaita Allah da bauta a ja'alal alihata ilahan wahidan inna haza la shay'un ujab zukatansu su ƙuntata su takura saboda an ce a kaɗaita Allah da bauta in qabadat an tauhid sai ta takura gabarin kadaita Allah wannan shine fassara Abdullah dan Abbas da Malam Mujahid ko istakbarat sai ta girman kai shine ma'anan ishma'azzat inji Malam katadatu. ko nafarat sai ta gudu ba ta son a ambaci Allah dama mun ce zuciya uku ce akwai kalbun mayyit akwai kalbun sahih akwai kalbun marid Kalbin mayyit matacciyar zuciya wadda ta bushe ta zama raƙaƙau sun maƙasat ƙulubukum min ba da zalika fahiya kal ijarati au ashaddu qaswa Allah ya ce zukatansu suka bushe ƙararau bayan haka kai ta zamo kamar dutse kai ta ma dutse au ashaddu qaswa me yasa Allah bai ce ta zama ƙarfe ba karfe ma in ya sha wuta yana narkewa to Allah ya ce zuciyarsa ta fi dutse bushewa sai dai a dandaka ta amma ba dai a narka ta ta koma ruwa ba wailul lil qasiyati qulubuhum Allah ya ce bone ya tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe gabarin ambatan Allah subhanahu wata'ala wata zuciya kuma mari zuciyar ba ta da lafiya tana ɗauke da cututtuka da annoba wata zuciyar kuma ingantacciya ce to ya za a yi ya ake a ambaci sunan Allah ko ambaci Qur'ani ko ambaci manzon Allah ko ambaci musulunci mutum ya ji zafi ya ji kunci ya ji raɗaɗi ya ji damuwa ya ji haushi ya ji tashin hankali a cikin zuciyarsa me Allah ya muku da za a ambace shi ku takura me manzon Allah ya muku za a ambace shi ku takura mai qur'ani yayi muku za a ambace shi ku takura mai kuma ainihin abin nan yayi muku wato a musulunci nan ambace shi kuke takura to abin da ke jawo zuciyar mutum ta ƙuntata da littafin Allah ga su albu'udu anil haqqi idan mutum yayi nisa ga barin gaskiya baya zuwa inda ake karanta gaskiya zuciyarsa a hankali sai ta dinga bushewa ba da ma'arifati bayan ya san gaskiya yayi mata nisa to wannan yana jawo bala'i shi yasa Allah ce ce ma zagu zagallahu qulubahum lokacin da suka bauɗe suka karkace suka waskace sai Allah ya waskatar da zukatansu na biyu aklul haram yawancin haram yakan daskarar da zuciya ya sa mata rashin lafiya ya kai ta ga bushewa ba annabi ya faɗi ar-rajul yutilu safara a gabara ya muddu daihi ila sama ya kuli ya rab ya rab amma mat'amuhu haram masharabuhu haram malbasuhu haram wa guzziya bil haram fa anna yustajabu la abincinsa haram abin shansa haram tubabinsa haram an mare ne shi da haram yaya zai addu'a wannan Allah ya amsa gashi ya cika sharaɗin addu'a musafir ne matafiyi ne tafiyarsa kuma doguwa sannan a sha'asa a gabar yayi butu-butu yayi ƙura yayi ƙura yayi dauɗa ga kansa bai taje ba gashi ya ɗaga hannu ba shirka yake ba ya muddu ya daihi ila sama duk wannan shurut ne na ƙabulin du'a amma me ya jawo masa mata'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram wa guzziya bil haram sannan abu na uku da ke kashe zuciya fi'ilul ma'asi yawan aikata saban Allah yana kashe zuciya yasa Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna Allah ce sam wato yayi tsatsa ne akan zukatansu abin da suka kasance suna aikata sai ya tsatsa don zuciya ce tsatsa ba za ta wanku ba sannan abu na hudu da yake kashe zuciya istima'ul muharram min al kalam sauraron abin da aka haramta na maganganu kamar misalin waƙa ya tabbata waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye waɗannan yana kashe zuciya algina sautin mizmaru shaitan abdullahi ɗan mas'ud ya ce waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye su ne garaye shaiɗan shi yasa mutum ya saba da wannan kuma ba zai dinga jin daɗin alƙur'ani ba sannan abu na biyar da yake kashe zuciya annazarul muharram kalle kallacen haram wa mushahadatu suwar da kallon surori wal aflamul khali'a da kuma fininnika waɗanda suke na tsiraici kallon fina-finan tsiraici kallonsu yana kashe zuciya wal julusu amama dushush bis sa'atu da zama gindin ana kallon abubuwa na haramci wannan yana kashe jam'insa dushush jam'u dish abu na shida da yake kashe zuciya asdiqa usu'i abokai da ba na kirki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin aboki na kirki da aboki na manza na banza kamar mai sai da turare ne da mai zuga a makera in kana zaune da mai sai da turare ko bai baka ba dai zaka ji ƙanshi ko kuma aƙalla ka tashi za a ce ai wani ya zauna da mai turare wanda ku ji ya zauna a makera ana busa hayaki na tashi yana taratsatsi sai ya ƙona maka riga in ka kula duk masu sana'a mafi yawa suna da bancin abokin hira amma banda mai walda so da kira ita sai da wuta sai a mata ratsatsi a bata ka haka makeri shi ma da wuya ya samu abokin zama saboda ziga jikin nan da yake yi ƙasa na tashi abin nan na tashi tartsatsin wuta na tashi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to misalin abokin zama na kwarai da abokin zama na banza in dai ka zauna da wanda ba na kirki ba yau da gobe sai maka tasiri an ce akwai wani uba da yake nuna wa ɗansa haka Ice ɗana na maka kyakkyawar tarbiyya ka dinga neman abokan zama kuna hira na kirki sai ce baba ai ko na zauna da mutanen banza ba zan cutu bai ce a'a bari in baka misali sai yasa aka siyo masa mangoro mai kyau lafiyayye guda uku sai aka siyo riɓaɓɓe guda ɗaya sai aka ɗora akan guda uku ce bari an jima ka ga abin da zai faru kafin wani lokaci wannan mangoron riɓaɓɓe ya harbi waɗannan guda uku duk sun lalace shi yasa ka kula masu tumatiri da masu mangwaro da masu kayan marmari ana kawowa da sun fasa buhun ko kwandam abinda ake fara warewa rubabbun To dan aka su a ciki sai su harbi waɗannan to wani abu ne ya shige mu ban san ta wace hanya biyo ba sai ka ji ana to ai hannunka baya riɓewa ka yanke kayar ya gaya ma ka je na dukkan santa gani wa ga ma hannu ba riɓewa a yanke ayar biya ma ake yi kafin a yanke ayar din sannan na biyu sai a ce to ai a menene naka naka ne ko ko me ya zama to naka naka tsaya ka gyara shi mana sai ka tsaya ka gyara shi to waɗannan abubuwa sun ɓata mana tarbiyya ko ka ji mutum in in kuma shi ba nasa wannan in nasa ne sai ya faɗa haka in ko mutum ba nasa bane sai ce to in dai ge in dai a jifa ya wuce kanka ya faɗa kan baban kowa sai mu ce ba haka bane in jifa ya wuce kanka kai fata kai ya faɗa kan kowa ya faɗa daji sai su ce kuma in gemun dan uwanka na cin wuta ka shafawa naka ruwa ba haka musulunci yace ba musulunci caye in gemun dan uwanka na cin wuta ka kawo ruwa a kashe don in baka kashe nasa wata ran sai naka ikama amma ya ga inda ake bukatar ruwa sai ka sa inda ba a bukata da waɗannan karin magana ɗin sun saba ƙa'idar musulunci kuma sun ɓata tarbiyyar mutane da masu cewa riga malam zuwa masallaci ah to laifi ne in ka kula ana amfani ga wannan kalmar ne ga wanda ya azarbabi ko ya wuce gona da iri sai a ce ya riga malam zuwa masallaci shi kuma a shari'a riga malam zuwa masallaci ya dace don sai kai nafila ka zauna kana istighfari mala'iku suna Allahumma gafirhu warhamhu Allahumma gafirhu warhamhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mala'iku suna wa ɗayan ku salati suna nema masa gafara mutukar yana zaune yana jiran sallah ashe kun ga musulunci an fi so ka riga malam zuwa masallaci dan kai nafula kafin ya iso domin da malam ya iso sallah za a tayar ya kamata ka riga shi zuwa to wannan shi ma yana kashe zuciya sana abu na bakwai alin jirahu fi tayyaril hayatil gadira wato mutum ya kutsa cikin rayuwar duniya ya manta da lahira tun safe ba haka ji mutum yana to ai ni fa ba Allah a cikin harkata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa annabi yace ad-dunya mal'unatu an tsine ma duniya mal'unun ma fiha duk abin da ke cikin ta ma an tsine masa illa zikirallah wa ma walahu sai ambaton Allah da abin da ke jibintarsa wa aliman wa muta'alliman sai ko mai neman sani da ko mai karantar da sani to abin da ke in an karanta mata qur'ani ta ji daidai ne in an kira ta ga wa'azi ta amsa abubuwa ashirin ne na ɗaya ƙira'atul qur'an بالتدبر والتفكر فيه وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوان karatun القرآن ka أتكين shi ككبري أساما wayar ka kakka bari a sama kaɗe-kaɗe ko a sama fina in ba ka aikin komai sai ka buɗe kana ji ko ka samu mp3 a saka maka ƙur'ani izu 60 ka san memory ɗinka a saka ma ƙur'ani maimakon a tura ma waƙoƙi na batsa sai a tura maka alkur'ani ku dinga amfani da wannan wajen karantar da yan uwanku abin da ya shafi musulunci a dinga yin test na barka da azumi tunatarwa akan istighfari ka manta dan uwana da azumin litinin da alhamis ranar juma'a gaisuwar duk waɗannan ma za mu iya amfani da su mu dinga faɗakar da juna wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama dan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayan ku ba shi da imani sai ya so dan uwansa abin da yake so wa kansa wannan faɗakarwa ce yamakon waɗannan message da test ɗin da ake marasa amfani na biyu ta ƙalilul akli karanta yawan ci mutum ya daina cin abinci da yawa domin wani malami yana cewa in kun ci da yawa za ku sha ruwa da yawa za ku yi bacci da yawa za ku yi asara da yawa la ta'kulu kathiran wa tashrabu kathiran wa tanamu kafiran, wa taksiru kafiran, kada ku ci da yawa ku sha da yawa ku yi bacci da yawa ku yi asara da yawa sannan na uku qiyamul laili wa ihya'uhu bil ibadati mutum ya tashi da daddare ko shafi'i da wutiri ya dinga yi kuma ya istighfari ya salatin annabi ya halala wannan yana raya zuciya na uku addu'a'u yawan addu'a ka ɗaga hannu kana roƙon Allah waga tinamu awqatil ijaba ko mutum ya dinga kokarin sanin lokutan da ake amsa addu'a misalin tsakanin magariba da isha yana lokacin amsa addu'a tsakanin asuba yana cikin lokacin amsa addu'a tsakanin kiran sallah da iqama yana cikin lokacin amsa addu'a talatainin dare can karfe hudu zuwa biyar yana cikin lokacin da da kafarka in kana da bukata daga ka gaya wa Allah na biyar mujalasatu salihin zama da abokai na kwarai da mutanen kirki yana wato raya zuciya kun ga mutumin nan da ya kashe mutum ɗari ƙarshe ai na ɗarin me yace masa wannan malamin yace ka ne akwai rashin kirki kai hijira ka koma cikin mutanen kirki da ya hijira a hanya ya mutu me yace ce shi a nan kasancewa ya fi kusa da garin da mutanen kirki suke sannan na bakwai asumtu amma layan bagi in abin da za ka faɗa ba daidai ba ne to kai shiru man kana yu'minu bi kul khairan aw liyasmut duk imani da Allah da ranar lahira in zai magana ya faɗi alheri ko ja bakinsa ya shiru na takwas al-ibtiadu an akalin harami wal mushtaba nisanta ci haram da abin da yake na rikici na tara bulmun karatu wal malahi nisantar abin ƙi da wasanni da sharholiya na goma iktinamul auqati bin nafi'i min al aqwali wal a'mal mutum ya ribaci lokacinsa da aikin kirki da maganganun kirki na goma sha ɗaya al iksaru min as siyami mutum ya yawaita azumin litinin da alhamis azumin sha uku sha hudu sha biyar ko ka dinga azumin annabi dauda wata tabu bainal hajji wal umra ko mutum yana da hali ya je ya haji ya umara ya haji ya umara ya dinga yin su a jere na goma sha biyu alkhalwatu bin nafsi wa muhasabatiha mutum ya dinga komawa gefe yana wa kansa lissafi wai me nake na kirki na ƙara me nake na sharri na rage ko da mutane sun ce kirki kake ai kai ka san me kake mutane sun ce ba kirki kake ba kai ka san me kake yi kai ka san kanka fiye da su na sha uku al'ilmu bi anna Allah muttali'un alal aqwali wal a'mal kasancewa Allah yana jin me muke cewa yana ganin me muke aikatawa shin abin nan a gaban jama'a muke ko a ɓoye muke daga mu ba kowa to Allah yana ganin mu yana jin mu na goma sha hudu birrul walidaini biyayya ga iyaye girmama iyaye mutunta iyaye hidima ga iyaye yana buɗe mutum ƙofofin arziki da zaman lafiya a rayuwarsa na sha biyar ziyaratul kuburi kai ziyarta makabarta manzo Allah ce fa innaha tuzakkirul akhirah zuwa makabarta yana tunawa mutum lahira ka je ka tarar ga mutane na a kwance dama ana zuwa makabarta ne dan abu uku na farko dan ka ga waɗanda suke kwance ka tuna lahira kai ma kana tafi na biyu dan kai musu addu'a wanda suke cikin ni'ima Allah ya ƙara musu wanda suke cikin addu'a Allah azaba Allah iyaye musu na uku dan karaya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama na addu'an shiga makabarta da kuma addu'a fitowa wannan shine dalilin da yasa ake zuwa makabarta na goma sha shida a sadaka yawan sadaka mutum ya dinga yawan sadaka ko ta sisin kwabo ce wa tafaqudul fuqara wal masakin da bibiyar talakawa da miskinai domin tana ake samun rahaman Allah wa ma'rifati ahwalihim da sanin wani yanayi suke ciki ka taimaka musu na goma sha bakwai ziyaratul marada wa man yu'anuna sakaratul maut ka dinga ziyartan asibiti da guraren da marasa lafiya suke da kuma kaga yanayin yadda ake ɗaukar ran mutane na goma sha bakwai na sha takwas ta ala salawati juma'atan wa jama'atan mutum ya lazumci sallah a cikin jam'i sallolin nan biyar ka dinga yin a jam'i kuma kada kai fashin juma'a na goma sha tara a tafakuru fi makhluqatin ta'ala ka dinga yawan tintintini a cikin halittar Allah an ce akwai wani tabi'i duk abin da ya wuce sai ya bi shi da kallo yana ah Allah da iko yake kaga yadda ya sauro Allah. akbar kaga jaba kaga kaza Allah da iko yake kaga wannan Allah ya zungura masa baki kaga bera mai wayan gaske ah, Allah da iko yake komai ganin shi yana ganin ikon Allah da halittarsa a ciki na ashirin ko annazaru fi awaqib zalama wa tugati wal mufsidin alladhina qasasahum alquran ko bincike da duba a kan ƙarshen waɗanda ba su kyauta ba wanda suka wa Allah ta waye in mai mulki ne kai kalli fir'auna yadda ta ƙare masa in mai kuɗi ne kai kalli ƙaruna yadda ya fito yana ado yana ma Allah ya ce muka share azam in yi addu'a ana amsa shine ya hau dutse zai addu'a zawo sai harshen ya zanzago addu'a ta ki fitowa to malami in ya kangare shi ma haka yake zama da haka ka duba ƙarshen waɗanda ba su daidai ba ka gaya Allah ya da su to Allah ya shirye da mu ya kiyaye mu shi yasa Allah ta'ala ya ce idan aka ambaci Allah shi kadai sai zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba ka ga sun takura wa idza zukira allazina min dunihi idan ku aka kira wani Allah aka ce abota wani Allah ko aka ambaci wani Allah idahum yastabshiruna sai kaga suna murna suna farin ciki suna sakin jiki suna jin daɗi qul kace allahumma ya allah ta'ala asalinsa allahu ne mimun din ya allahu ne in ka ɗora hannunka akan mimun zaga ya koma allahu ita mimun din nan harfu da ne to amma sai laraba suka ga bai kamata wani abu ya tuso sunan allah a gaba ba ba za a ce ya allahu ba ba ka taɓa gani wani hadisi ba sai dai Allahumma saboda ya nan ce aka dunkule ta aka mulmule ta aka cure ta aka nainaye ta aka mai da ita ta koma gaba sai a ce Allahumma sa ya Allahu fadirar samawati ya wanda ya kago sama wal ard wanda ya kago ƙasa mun ce fadara asalinsa ƙaga kenan fidratullahi lati fadara nasa alaiha alimal gaibu wa shahada ya musanin abin da ya ɓuya da abin da ya bayyana anta tahkumu kai ne kake hukunci baina ibadika tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yahtalifuna cikin abin da suka kasance suna sassabawa shi yasa annabi yake mai ya mai da wannan addu'a da daddare in ya tashi yana tahajjudi sai ce اللهم رب اللهم رب جبريل وميكالا وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم an ce kana yawaita addu'an nan duk inda aka yi saɓani sai Allah ya nuna maka abin da yake shine gaskiya domin ka cire wayanka ka cire dabararka ka cire iliminka ka cire fasaharka ka cire bincikenka ka mai da al'amarinka ga Allah a da kace ta wa mikala da ila wa israfil fadirar samawati ya wanda ya kirkiro sammai da ƙasa alimal gaibu wa shahada ya masanin abin da ya ɓuya da wanda ya faku da wanda ya bayyana anta tahkumu baina ibadika kai kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yahtalifun cikin abin da suke sassabawa ba sassaba din ba an sassaba to ihdini Allah ka shiryar da ni limakhtulifa fihi min alhaq ka shiryar da ni gaskiya ga abin da suka yi sabani innaka hadiman man sha. kai kake shiryar da wanda ka ga dama ila siratun mustaqim zuwa tafarki shi? wannan addu'a yana da kyau mu yawaita ta annabi yana yin ta da daddare a cikin lokacin tahajjudi cikin al'unutun da ake na tahajjudi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a yasa aka ce shekul islam ibn taymiya duk sanda zai yi tafsiri sai ya karanta wannan yace ya muallima ibrahim ya fahima sulaiman fahimni ya mai sanar da ibrahim ka sanar da ni ya mai fahimtar da annabi Sulaiman ni ma ka fahimtar da ni in gane addini to Allah ka shiryar da mu ka fahimtar da mu addininka walau anna lillazina zalamu Allah ya ce da za a ce lalle ma fil ardi jami'an duk abin da ke ban ƙasa ga baki ɗaya wa mislahu ma'ahu da kwatankwacinsa tare da shi zai tabbata lillazina zalamu ga wanda suka yi zalunci a ce azzalimai wanda suka yi shirka suka yi kafirci za a ce a ba su duniyan nan gabaki ɗaya a sake ninka duniyar da kwatankwacinta a ce duk kayansu ne lafta daubihi Allah ce da sun fanshi kansu da shi a ce duk abin da aka mallaka na duniya nasu ne Allah ce ku bani ku wuce za su bashi don su shiga aljanna amma Allah ce na nemi fiye ƙasa da haka ba ku bani ba za ku tafi da sun fanshi kansu bihi min su'il azabi daga mugunyar azaba yawmal qiyamati ranar alkiyama kun ga ashe abinda Allah yake nema a gare mu ma ba bai kai cikin masallacin nan ba abinda ka mallaka nawa zaka bayar in zakka ce nawa ake fitarwa daga miliyan ɗaya ake fitar dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar sau arba'in ba miliyan ɗaya ba to zakka ana fitar da ɗaya bisa arba'in ne na dukiya dinari ashirin dirhami ɗari biyu awaki arba'in tumaki arba'in abin nan saniya talatin raƙumi daga biyar a dinga ba da tunkiya ɗaya da haka za a ta ba da in ya ƙari biyar a ƙara ɗaya har ya kai ishirin da biyar a koma zakar asali nawa ne zakar so nawa ake bayarwa amma ɗan adam marwaci ne shi yasa Allah ya gaya mana wannan gashi fa da za a ce a lahira a ce jahannama a buɗe hango cikinta a ce ga duniya da abin da ke cikinta za ka ba a fanshe ka zai ce kwarai da gaske Allah ce to ba a so shiga amma abin da ake cewa a ba addini nawa ne mutane suke rowa suke rowa ba sa su taimaki addini dukiya na nan a hannunmu abin da za mu wa addini ya ɗaukaka kaɗan ne kashe shi muke a banza a recharge card ma sai ka ƙarar da kuɗin a zuwa wata mai zuwa shekara ɗaya kenan idan aka yi haka za a tara miliyan goma sha biyu wanda za a ƙarasa wancan ginin da filayen da aka samu a gina dubu ɗaya ba wani abu ba ce amma shaidan ba zai ce ka ba da dubu goma sha biyu a shekara ba wanda suke da zuciyar mafi yawa za su bayar ba su da halin wanda kuma suke da halin mafi yawa ba su da zuciyar to amma yanzu an samu wajen mutum sun kai shida ko bakwai ko takwas ko nawa ne suna nan suna ta karuwa wanda suke cewa har wasu ma sun kawo na wata shida can ana bukata to amma adadin bai kai ba ai kaga akwai matsala tunda abin da ake so in dai mutum dubun nan suka cika alkawarin su duk wata za a aje miliyan ɗaya mun gama wannan matsalar mun daina ɗaga hula su za su je su yi aikin kuma su ga wani tsari za a bi su tsara abin a nan ake so a ji aikin abin da muke so ‘yan uwa kafin mu sauke ƙur'anin nan mu zama mun gina wani aikin musuluncin da ko mun mutu za a dinga tada mu ana sa mana albarka so muke mu aje wani aiki a rayuwarmu don an zo an gani jama'a za su ce kai amma waɗannan sun wa musulunci aiki yanzu ai iyaye da kakanni akwai abubuwan da suka yanzu wanda in mun gani muke sa musu albarka to mu me muka amfana da musulunci abin da muke so mu yi kenan kowa zai zo nan gaba ya ga wannan buri da muke na an samar da islamic center wacce za ta ɗauki duk matsalolin addinin musulunci kuma a samar da cibiyar marayu wanda ita ce ta ɗaya da za a fara assasawa a gombe state gabaki ɗaya babu ita wannan ce ta farko za a assasa kuma a ce mu musulmi ne muka assasa da kanmu wannan ba ba ta ba tarihi ba ba mu ba abin alheri ba mu ba abin arziki ba ladan ba zai ci gaba da mu mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da mai daukar nauyin maraya haka muke a aljanna haka muke maraya to amma sai Allah ya so to Allah shiryar da mu Wa ba dalihun minan lahi malam ya kunu Wa ba ya bayyana a gare su minan lahi daga Allah. Me ya bayyana a gare su malam ya kunu ya hata basu kasance suna tsammani ba. Shekara na malami da ya zo mutuwa yana ta ma kyakkyata. Ina tsoron kai ya bayyana a gare ni a wajen Allah abinda da ba shi na zato ba. Ka na zaton rahama ka ganka azaba. kana zaton ka biyo hanyar daidai a shirin hanya ka biyo malam sudi ya ce zannu anna a amalahum hasanatun sun ɗauka ayyukansu masu kyau ne fabadan lahum sayyi'atun ashe mummuna ce wani sai ya ce amilu a amalan sun aikata wasu ayyuka zannu annaha tanfa'uhum suna zaton za ta amfane su falam tanfa a shirkihim ina bu'isu ya bayyana a gare su lokacin da aka tashe su Malam ya hatasibu abinda ba sa tsammani annahu nazilun bihim cewa zai sauka a gare su fa hadha alqawlu yahmilu wajhayn annahum kanu yarjuna alqurba min Allah suna neman kusanci da Allah bi ibadatul asnami falamma uqibu alaiha badalahum ma lam yakunu yahtasibuna da aka yi musu azaba sai suka ga abin da suke zato ba shine ya bayyana ba na biyu annal ba'sa wal jazaa lam yakun fi hisabihim a lissafin su ba maganan mutuwa da hisabi wato ba za a tashi ba ko ba za a hisabi ba in ka mutu ka mutu shikenan ka zama ƙasa to shine kuma sai aka tashe su din wa haqa bihim kuma ya sauka a kansu wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa badalahum sayyi'atu ma kasabu kuma ya bayyana a gare su mummunan abin da suka tattala wa haqa bihim kuma ya cancanta a kansu ma kanu bihi yastahzi'una abin da suke yin izgili suke ba'a da shi suna ba'a da addini qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum na'am فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر idan wata cuta ko wata musifa ko wani tashin hankali ko wani bala'i ya afkawa mutum da ana dinga Allah mun tuba Allah mun dawo Allah ga mu Allah yafe mana Allah ba mu Allah kiyaye mu Allah gani ni ne thumma idza khawwalnahu ni'matan Allah ce sannan idan na danka masa ni'ima minna daga gare mu muka tseratar da shi daga wannan bala'i muka canza masa ya samu ni'ima qala sai ka je yana cewa inna ma utituhu ala ilmi wannan dukiya an bani ita ne a bisa cancanta ta akwai sani dama daga Allah na cintance ya bani wannan dukiya ai kaddara ce dama Allah ya kaddara samu ko ala ilmin abu sa karatuna ne da kwarewa ta cikin fasaha ta ta sa na tara wannan kuɗin bal hiya fitnatun Allah ya ce wannan ni'ima da aka baka fitina ce ko wannan fadar cewa wannan abin na tara shi ne da wayo na fitina ne walakin na sai dai mafi yawan masu fadar haka la ya na basu san cewa abin da suke faɗa mummuna ba ne? kad qala hallazina min qablihim waɗanda suka gabace su sun faɗi irin wannan mummunan maganar Allah ya musu ni'ima su ce wayansu ne hikimar su ce dabara su ce ilimin su ne azancin su ne kwarewar su ne a harkar sana'a fama agana anhum ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna tattalawa bai amfane su da komai barana na alkiyama fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai sayyi'atu ma kasabu mummuna abin da suka tattala fa asabahum sai ya same su wato sakamakon mummuna wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha wallazina zalamu waɗanda suka yi zalunci ta hanyar kafirci da shirka wal kafiruna humuz zalimun min ha'ula'i daga waɗannan kangararru fanɗararru waskatattu sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu da sannu sakamakon mummunan abin da suka tattala zai same su wa ma hum bi mu'jizin su ko ba masu gajiyarwa bane ba masu tserewa Allah subhanahu wata'ala bane awalam ya'lamu Allah ya ce shin ba su sani bane annallaha cewa Allah ta'ala yabsutur rizqa shi yake yalwata ya shimfida ya faɗaɗa ya bayar da arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ba wa ya ƙadir wani kuma Allah ya kuntata shi akwai hikimar Allah ya ba wani ya hana wani kai da aka baka jarabawa ce shi ma da aka hana shi jarabawa ce mai wahala baya son ta zarce mai daɗi baya son ta kauce to ashe daɗi jarabawa ne wahala ma jarabawa ce in ka samu wahala me kake so ta kauce in ka samu daɗi me kake so ta zarce saboda haka akwai wanda dadin sa ba zai zarce da shi ba akwai wanda wahalar sa za ta zarce da shi Allah ya tsare mu inna fi zalika lalle a cikin wannan kwatanci ko a cikin Allah ya ba wasu ya hana wasu la ayatin akwai ayoyi qaumin ga mutane yu'minuna da suke yin imani da Allah suka san komai shi yake kaddarawa amanu billahi sun yi imani da Allah sun yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi in sun samu sai su gode in sun rasa sai su haƙuri to Allah ka sa mu cikin waɗanda bayinka da in sun samu suke godewa in sun rasa suke yin haƙuri ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabarhu sarra'u shakar fa kana khairan lahu wa in asabarhu darra'u sabar fa kana khairan lahu to Allah ka sa mu cikin waɗannan bayin naka nan za mu tsaya subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai gobe akwai lacca da za a yi university wanda NTA suka shirya kuma sun sa cikin waɗanda za su gabatar da tofi mai taken kimiyya da fasaha addinin musulunci sannan kuma gobe ne insha Allah za mu tafsir na ƙarshe jibi insha Allah za a rufe karatun tafsiri insha Allah ta'ala haka muna fata Allah ya sa mu cikin waɗanda zai wa rahama da jin a cikin wannan wata ba a shirye yake ba da tasa gudunmuwa karfe goma suka ce za a fara lacca to taimako dai ya ci gaba da zuwa kamar yadda aka saba kullum ana samun taimako ɗin mai dimbin yawa daga mutane akwai dubu uku da ɗari biyar da casa'in daga gidan darbejiya ɓangaren kudu suka ce mala roƙa mana Allah biya mana buƙatunmu. akwai dubu biyu daga wata baiwar Allah ta ce a sa asusun da ya dace a yi wa yaron ta addu'a Allah ya ba shi lafiya akwai dubu shida daga alhaji kabiru kwairanga na shirin wata-wata akwai dubu biyu daga mahaifiyar santa ko Santana, Allah ya biya mata bukatunta. Akwai dubu ɗaya da ɗari biyu daga Ummu Kwairanga, Allah ya biya mata bukatunta. Akwai dubu ɗaya daga wata bayar Allah ta ce mala ina so a yi wa to akwai wani saurayi wadda za su yi aure take so a yi addu'a ko? Allah ne ya masa rasuwa. To an kusa auren Allah ya masa rasuwa ta ce a yi mata addu'a Allah ya canza mata da wani na alkhairi. Akwai dubu uku da ɗari biyar da goma daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu ina ne 'yan sahun gaba ɓangaren kudu ina kowa ya rasa ina ne sahun gaba ɓangaren kudu ok wannan layi bayin Allah sun ƙaro sahun gaba ɓangaren kudu ku lura da kyau waje ina daga ciki ne to daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu a sa asusun kansil domin ci gaba da aiki daga wani bawan Allah ya aiko da ledoji na sawa a ɗaki da ya dudduka da labule masu yawa a yi masa addu'a akwai ɗari biyar daga wani bawan Allah ce a yi masa addu'a akwai na da ya makale Allah ya fito min da shi da na wata mata eh, daga garin kwami malam ga ƙarin tufafin sawa guda ashirin da ɗan kwali guda shida takalmi kafa uku sabulai da man shafawa fi sabilillah a raba waɗancan waɗanda Allah ya azuta su da shiga addinin musulunci akwai dubu goma sha biyu daga awwalu gudunmawa shekara-shekara to kaji wani jarumin akwai Muhammad S. Ahmad ma ya kawo dubu goma sha biyu kuɗin alkawarinsa na shekara ɗaya waɗanda suka ba da sunayensu kuma za su shiga wannan tsari akwai Alhaji Adamu Hassan Gwani akwai alhaji muhammad ilyasu wayas wannan su ne ake da su a hannu sai eh da ba ka rubuta ba alhaji muhammad ali wayas kace to ai muna son mu ga sunayen muku rubuto baya za mu sani yanzu waɗannan kawai hudu muka sani so muke jama'a su ji ga adadin da ake tafiya in ya kai dubun ko mutum ya ba za mu karɓa ba sai an gama in suka cika dubu ko kawo mana ma ba mu karba ba sai dai ka je ka wani aikin da su iya dubu ko muke so kuma amma ba za mu faɗa ba dai su <laughs> da ka rubuto mana gabaki sunayen waɗanda suka ba da sunayen su za su shiga cikin wannan list saboda so muke mu gama wancan aikin wa zai zo yi wannan abin da na faɗa ya gagare mu bai gagara ba ni ma da sunana a ciki nawa da sunana ai abin da nace ku yi na alheri sai na fara yi insha Allah sannan zan ce ku yi saboda haka ni ma na bada nawa na shekara guda in muka samu mutum dubu magana ta kare saboda haka kowa je kasuwar su ya je wajen sana'a su shirya su ga da ku muka je muka ga aikin nan ko kuma a gaban ku wani yayi na miliyoyi mu ba za mu iya na dubu ɗaya sha biyu a wata a shekara ba a gaban ku wani ya ɗauko filayensa na miliyoyi nan muka karanta takaddun 1 point kaza kaza kaza miliyoyi ya ce ya bayar a jefa a cikin wannan gurin a gaban ku wani ne ya ɗauki katafaren gidansa har da wani a ciki ya ce ya bayar a zo a yi wannan aikin to mu me za mu yi mun san halin da ake ciki amma a daure aikin Allah sai an daure sau muke mu saba wa kanmu da aikin alheri mu dasa kafin shekara mu je mu buɗe gurin mu ga irin katafaren aikin da aka yi Da ma musu taru ba fa ba abin da za a yi so da haka in ma mutum ɗari aka samu za mu ga muku ga iya adadin dan kawai ya ɗauka adadin ya cika bai cika ba kuma kofa tana nan buɗa ko na za a ba su lamba akawun na banki guda biyu da aka buɗe na shi akawun ɗin wannan kwamiti ɗin sannan akwai lambobin waɗanda za mu bayar ko da bayar da ne za a ji kuma kuma kowa waɗanda suka ba za a ba su receipt ka tabbatar ka bada kuɗin ka ka karɓi rasit wannan rasit din shine zai shigo cikin tsari mu san ka karɓa za mu bugo rasit na wannan abun an baka kaza ka bada kaza an baka canji kaza rana kaza wannan shi za mu tattara mu ga nawa ne ya shigo tunda aikin namu ne ba wani ne ya samu ba muka sa kanmu to dole mu dinga tafiya muna wa juna mu bayani saboda haka za mu ci gaba da faɗakarwa akan wannan insha Allahu daga yau zuwa gobe sai muga kuma irin yunkurin da mutane za su yi da haka in abin da ake karanta muku yana shiga kunnuwan ku za mu gani in kuma a sake mu ruga da gudu mu je mu sauka mu dawo haka kuke so a ta yi kan mai aikin komai kun dai ga irin mutane da suke ta sa albarka cikin wannan aiki ɗazu da ku muka ziyara gurare daban-daban kuma dukkan malamai da suke garin nan ba wanda ba mu ziyarta ba ba wata kungiya da ba mu ziyarta ba duk ƙungiyoyin da suke garin nan mun ziyarce su mun gaya musu kuma ga manufar aikin da muke so mu in wanda yake ga akwai ya kamata ko abu kuma kowa ya sa albarka ya ce wannan ya kamata a yi aiki ne da yawa gaban musulmi yan uwa da yawa musulunci ba bukatar zirgima ko tashin hankali mu za mu gina abun mu da kanmu amma ba mu gina ba zai gina mana saboda haka Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya mana arziki duniya da lahira Allah ya ba mu ikon taimakon addinin sai sa mana albarka a cikin rayuwar mu. Allah ya azurta mu Allah duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen wannan aiki Allah muna roƙonka ninka musu ninkin ba ninkin na alkhairi Allah ka waɗanda suke da niyan za su ba su da hali su kuma Allah ka buɗe musu ka ba su ikon yi Allah ta'ala ka ba mu ikon kafa abin da za ka yarda da shi wanda ko bayan mutuwa mu za a dinga mana addu'a akan abubuwan da muka kafa a wannan gari na alkhairi Allah ya sa mu dace a mai magana akan Valentine's Day ranan da ake ranan masoya wani malamin coci ne a karni na 18 ba yake son wata to shine bai aure ta ba sai bakin cikin santa ya kashe shi kamar yadda ya zo a cikin inkata encyclopedia to shine sai kiristoci suka ce to a mayar da ranar ta zama ranar masoya da za a dinga tunawa da wancan fasto da ƙaunar wata mata ya kashe shi sai aka ce masoya su dinga musanyan wasiku da kalmomi masu daɗi na soyayya saboda tunawa da wancan fasto da so ya kashe shahidin so to <laughs> ne mu kuma da tsabar ta kalidanci in abu ya zo ba ma duba daga wani addini yake daga wa yake kawai saboda tsabar abubuwa sai mu dinga bin addinin kiristanci mu sani ba wannan shi ne abin da musulmi suka fada Su raka in kana in kana taya wannan bikin na Valentine's Day kamar ka faɗo ne kai ma gudan Good Friday da Easter Monday da Xmas Day saboda ka san makomarka اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت tabarakta rabbana wa ta'alaita subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu